hallaran mutane masu girma irin su shugaban kasa da dai sauran makarban shi a filin kokowa ya mai inda kokowa ta gabata ta bana ta eh, ta shekara 2021-2022 eh, da ta fara 26 watan 2021 ta kare eh, ta kare biyu ga watan 2022 na januari inda shugaban kasa kan da shi da makarbansa suka samu hallara wannan fili gashi nan dai mutane alhamdulillah sun gabata inda taron ya ba da annashuwa sosai inda ake ta kaɗe-kaɗe da raye-raye masu nuna jin daɗi akan kukuwar ta bana inda dan kukuwan doso wato isaka isaka ya samu nasara akan dan kukuwan maradi wato aibo hassan inda suka shiga jama'a suna ta jin daɗi gashi nan kuna ganin isaka isaka shi ke gaba aibo hassan na bin shi baya gashi ya shigo cikin jama'a shi ana ɗaga shi sama ana ta shi bakin gwalgwado suna ta annashuwa suna shin daɗi kuma ga shi nan hallarar mutane masu girma irin su shugaban ƙasa da shi da makarabansa ga nan da bakin gwalgwado alhamdulillah kowa ya kama wuri ya zamna ana ta kallon abin da ke zuwa yana dawowa bakin gulgudu masha Allah kasar Nijar muna da kwanciyar hankali baki ɗayan mu dukkan duk da dai yawan kabilu da ke gare mu da suka kai guda takwas duk da hakan bai sa an samu wani kalubale na zaman tare da muke ciki ba mun zama kamar uwa ɗaya uwa ɗaya eh, uwa ɗaya uba ɗaya babu wani matsala da ke shigowa mu. kuma gashi bakin gwargwado alhamdulillah mun samu halarar mm, jami'ai daban-daban ko kuma mu ce manyan baki daga kasashe daban-daban irin su nigeria niger duk dai ba dai bakin su kaɗai ba duka jama'a na kewayen mu na kasashen kewayen mu sun samu halara bakin gwalgwado wanda suka samu zuwa gashi nan dai kuna gani alhamdulillah inda nan ga inda a ci gaba da inda a ci gaba da kokowar tamu inda yan kokowar namu suka ci gaba da karawa tsakanin su wato Aibu Hassan da isaka isaka inda al'umma suke ganin bakin gulgudu wanda suke kallo mun ta bakin mutane daban-daban suna ganin cewa isaka baya shiga cikin kokowa domin shi yasa aka ga hutu har guda shidda inda ake tunanin cewa dan kokowar maraɗi wato wani. aibo hassan ya fi shiga cikin wannan kokowa don saboda ya fi ba da kuzari da kokari bakin gulgado saboda shi dan kokowar doso yana nuna tsofan kai ne shi ya san kokowa shi kuma mata shi ne na maraɗin wato aibo hassan inda yake nuna ƙarfin shi da sabon jini inda bai san ita kuma kokowa ba haka ne bane kokowa dubara ce da hikima a ɗaya ɓangaren mun ji ta bakin mutane bakin gwalgwado alhamdulillah ɗaya bayan ɗaya inda suke ganin cewa ɗan kokowa da su rashin shigar da bayi ana kokowa da shi a matsayin shi na dan kokowa ya kamata eh, a matsayin shi na tsohon dan kokowa ya kamata a ce yana shiga bakin gwargwado gurin kokowa ba sai an kame hari ba kullum kinnan ya samu ya kada mutane da yawa suna ganin hakan ba kokowa ba ce ya kamata a samu a gyara sannan kuma a ɗaya bangaren suna sai ma suna yi wa dan kokowa mara iya to aibo hasan gargadi akan cewa ya kamata ya natsu ya kokowa babu sauri babu wani garaje ba haka ake kokowa ba kana shiga kana saurin shiga ka samu gajiya kun gani inda nan kuna ganin cewa gashi nan aibu hassan ya samu kafa eh isaka isaka ya samu kafa aibu hassan ana ta murtu kuna kallo bakin gulgudu gashi nan dai ana ta murtu to ya za ta kaya dai bamu sani ba to kun gani dai gashi nan dai ya dauki kafa to to to to kuna dai gani ya kama shi wa yana juya shi yana bangara shi ya bangara shi ya ki yarda ya juya ya ki yarda ya juya ya juya ya juya to kokowa ta kwance gashi nan ya sake dauka ya sake dauka to ga dukkan alamu kadiho za ta yi kadi za ta yi to kun gani yawa bakin gurgudo to kadiho ya samu alhamdulillah to shi ne kun gani a bakin eh, duka abin da ke faruwa a filin kokowa kenan inda isa ka yi nasara akan dan kokowa maradi wato ai wasan kuna ganin filin taron ma babu wani annashawa sosai kasancewa kokowa da aka yi aibo shine ya fi kokowa sosai sama ga Eh, ga ɗaukakuwar doso wato isaka isaka kuna ganin taron bai da wani annashuwa sosai bai da wani nuna farin cikin su akan cewa dan kokowar doso shi ke kokowa saboda wanda ke kokowa wanda ake tunanin ya kada kuma kun gani Allah da iko shi ba shi ne ba ya samu wannan ba to hakan wasa yake kasancewa ba tare da abin nan ba tare da yadda ake tsammani yake zuwa ba tana yiwa ya zo ba tare da mutane suke tsammani ba gashi na kuna ganin inda shugaban kasar shugaban jamhuriyar Nijar wato Alhaji Bazum Muhammad yake ba wa sarki isaka isaka eh, takobinsa wadda allah ya sa ya samu nasara lashe taron kokowar kenan da ke ta ci gaba da annashuwa da tunanin washin tsakanin dan kokowar muna ɗaya aibu hassan da dan kokowar doso isaka isaka shin ya za ta kaya wa zai nasara wa zai kada kuma ya za ta kasance dai ba a sani ba shigowar alhaji bazin muhammad kenan shugaban kasa shugaban jamhuriya tare da makarabansa a filin kokowa lokacin da suke halarwa kenan kafin su samu wuri su zamna inda mutane suke ta musu barka da zuwa suna ta ɗaga musu hannuwa suna ta musu nuna jin daɗin su kuma ga 'yan rawa nan ɗaya bayan ɗaya ana ta rawa ana ta rairayi da kaɗe-kaɗe ga kuma ɓangaren manya suna ta zamni kenan suna ta tunanin shin wa zai Allah zai ba nasara lashe wannan kwamɓala ta kokowa ta Nijar ta 2021-2022 inda ta fara 6 ga watan 2021 ta kuma ƙare biyu ga watan 2022 eh, ta ƙare biyu ga watan 2022 biyu ga watan ɗaya 2022 kenan ga shi nan al'umma da yawa ana ta nishaɗi ana ta farin ciki ana ta tunanin shin ya kokowa za ta ga hilin ya ƙit mutane na ta nazari shin dan kokowa maraɗi sabo ne dai kuma akwai ƙarfi sannan kuma dan kokowa doso tsohon dan kokowa ne akwai hikima akwai nazari kuma sannan akwai dubara irin ta tsohon yan kokowa ga su nan sun shigo fili inda za su fara karawa zan da za a ga taushin wa zai nasara akan wannan kwambala da aka fara wato ta kokowa ta ƙarshen karo kenan shine karo na ƙarshe wanda daga gare shi kuma kenan kokowa ta ƙare sai kuma Allah ya kai rai ta shekara in Allah ya yarda inda kuke ganin yan kokowa suna ta karawa tsakanin su da mai dubara da mai karfi kun gani shugaban kasa shi karshe kokowa ta burge shi ta ba hannu yake to alhamdulillah haka muke so ai muna son a ga eh muna son mu ga cewa su ma manya suna farin ciki ga dukkanin wasannin da ake nan gayi kenan hakan yana nuna mana kwarin gwiwa su a gare mu domin mu ci gaba mu matasa da kirkire-kirkire na abubuwan da zai burge manyan mu hakan Allah ya kara taimakawa ya kuma sa manyan mu su kama mana a dukkan abin da muke yi na kirkire-kirkire ga shi nan inda ake cigaba da da kara kuna ta ganin dai koko da take kasancewa bakin gwagwado inda aibu hassan ga shi nan kuna ganin zai sha kasa yau wato kun gani aibu hassan allah ya mai cikawa ya sha kasa daga kokowa ake san cewa kun gani ga da ta kasance to kokowa fata ida shine karo na karshe wannan inda za a tashi daga kokowa kuma sai kuma shekara ta gaban allah ya yarda in muna cikin masu rai da lafiya inda inda dan kokowa doso ya samu nasara akan ɗan kokowa maraɗi, ga nan ko ana kyauta ga na uku da na huɗu, inda su ma suka nuna tasu bashinta da ikon Allah alhamdulillah wannan kokowa ta yi kyau sai mu ce Allah ya taimaka Allah ya samu dace kuna ganin dai gashi nan inda shugaban majalisa wato Alai Sainu Umaru yake mika kyauta ga dan eh, kokowa wato na ƙarshe eh, na Aibu Hassan kenan inda shi kuma eh, shugaban yan kokowa wato isaka isaka ya karbi kyautar shi ta takobi da kuma kyautar shi na miliyan goma da doki daga shugaban kasa shugaban jamhuriya alhaji bazum muhammad inda ake ta ci gaba da gaisawa ana jinjina mai da kwarin gwiwa da ya samu allah ya taimaka allah ya sa a mori wannan amfani da aka samu allah ya taimakawa kan gode sosai sosai